majalisar dokokin jihar gombe ta zantar da kudirin kin amincewa da naira biliyan biyu ko kuma naira miliyan dubu ɗari biyu da shugaba goodluck jonathan ya yi kiranin baiwa shera arewa maso gabas a matsayin tallafi domin matsalar tsaro da ke shafar fannin tattalin arziki da kuma zamantakewar al'ummomin yankin a bayan zaman majalisar ce kakakin majalisar dokokin jihar gombe wanda har ila yau shine shugaban majalisar kakakin majalisun dokokin najeriya honorable ino garba ya yi mini karin bayani kan dalilan tattar da kudurin a zaman da muka yi a majalisar dokoki ta jihar gombe kudin da muka shi ne kan kudurin kudi na na gwamnatin tarayyar najeriya inda aka sa naira biliyan biyu a matakin kuɗi na kawo aiki a jihohin arewa maso gabashin najeriya yanzu irin halin da wannan yanki na arewa maso gabashin Najeriya take ciki na rashin tsaro da kuma rikicewar tattalin arzikin al'umma wanda ya sa wannan wannan bangare sun na ba kaɗan ba daga wannan kuɗi da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta sa wannan kuɗi da naira biliyan biyu bayan wasu ɓangarori ana samun da biliyoyin ɗaruruka yanzu ga mana adalci ba ya sa muka yi kuduri. Wannan kuduri da kuka zantar kun tuntuɓi sauran majalisun dokoki na sauran jihohin da ke shiyar arewa maso gabas? Wannan ne na ne daga majalisar dokoki ta jihar Gombe. Suna cikin gudunar mun yi kira da dokoki na jihar Adamawa, majalisar dokoki na jihar Taraba, majalisar dokoki na jihar Bauchi, majalisar dokoki na jihar Borno, majalisar dokoki na jihar Yobe. Ni kudurin kamar yadda muka yi na cewa da sun haɗa kai a kungiyar su na majalisar na 'yan eh, wakilan ne na dokawa da na tarayya domin tabbatar da sun ɗauki matsaya sun ɗauki mataki a kan yana za su yi da wannan al'amari. Wannan kuɗi tallafi ne kamar yadda shi shugaban ƙasa yi alkawari. Ba gani ya kamata ku karɓa kafin kuma ku ci gaba da neman a yi muku ƙari. A yi maganar da muke yi inda kasa sun kuɗi ne. Idan aka ware wani kuɗi ne ko ba aka sa a cikin wannan kundin tsarin mulki. To yanzu kamar nawa kake jin ya kamata a ce an baku domin takalar matsalan tsaro akalla ba kasar da yadda muka ba su ne yau kowane jiha a ware masa naira kamar biliyan goma a cikin takardun kuɗi ya zama da rinkin ɗaya za a kashe a kashe na farko za a kashe naira biliyan sittin kan samar da matasa aikin yi da tabbatar da cewa an inganta harkokin tsaro da tabbatar da cewa an ba wa ilimi kaso mai tsoka domin a farfaɗo da shi don ya dace da sauran harkokin da suka jibanci rayuwar al'umman wannan yanki. Baya ga wannan wasu matakai kuma za ku ɗauka na ganin cewar dai a kun samu biyan bukata. Mataki na farko in Allah ya ba a da gudawa ba za mu haɗa kanmu da ni da sauran shugabanni na yusun dokoki na jihohi da su da nan za mu tafi zauren da majalisar dokoki na tarayya mu ga shugabanni mu ga kuma zauren majalisar dokoki na dattawa mu ga shugabanni domin mu tabbatar muku da cewa halin da muke cikin nan ba hali ne da ba kawai baki daya inda yanzu da ana maganar jiha ɗaya ne a wannan yanki ya dawo ya shafi jihohin nan jihohin wannan yanki yanzu ya tsalla kaya da ya fara canja kano a wasu yankuna na najeriya to allah ka ɗaya inda wannan alamar zai tsaya don haka akwai bukatar a gaggance da al'amari da gaskun gaske. Majalisar a zamanta ta yi tsit na tsawon minti guda domin juyayen mutanen da suka rasa rayukansu a shirin arewa maso gabas. Abdulhab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.